ga cokalin sababi ɗan bala'in daka kenan wanda zaki sha nan take bujan ke ya cika jagab dan da raski dan ke ya cika yadda ya san wawa ya buɗe famfo bai san dabarar rufewa ba wannan yana da mugun kyau ga daɗi ga kyau ga ni'ima da daɗi sannan ne ga kuma mai jama'a karya tambaya kai kamashi budewar kasuwa farin jini karya sihiri neman mijin aure kwarjini matsayi muruba daraja filiskwalmi wannan shine a zunguri duniya nasa cika da girma da tsayon nono wannan na kasan kuma shine tumbul-tumbul shi kuma yana sa duwawu su girma su cika yana da kyau wannan maganin nonon kwarai da gaske yana sa cika da tsayuwa da girman nono yana da kyau kwarai da gaske wannan na duwawun shi ma yana gyara duwawu sosai wannan kuma shine sabulu sudanis na ainihi mai kyau sannan ga na gashi yana sa gashi tsawo ya hana shi karewa yana kuma maganin dandruff sannan ga wani na gashi nan mai suna laya-laya bindin doki yawa sirrin man gashi dan zamfara yana ƙara girma da bakin gashi yana hana gashi karyewa kuma yana kashe da wasu matsaloli da suke cikin kai sannan ne akwai wannan humra jiki magayi humra mallaka wannan humra saboda tsabar kyanta an sarrafa ta ne da sinadarai na kwarai na musamman ta malamai ce ana so namiji ya ji ta. in Allah da za ki kama shi a hannun ki sai da ya da shi in Allah su yarda ga sirrin ko da kuɗin ka sai da rabonka wannan sirrin ko da kuɗin ka sai da rabonka daka ne daka mai kyau na musamman na kwarai dakan da ke hauka ta matsa sannan ga wani sirri na har a ƙasar Saudiya akwai shi wannan na infection ne ƙaiƙayi kuraje fitar ruwa warin gaba ciwon mara a rikicewar daura da sauransu kala biyu ne da nasha da kuma na shiga ciki yana da kyau kwarai da gaske wannan shine shi'umin turare wato turare mallakar ƙasar nono tsakani da allah wannan yanayi yanayi yanayi ingantacciyar mallaka ce ta malamai yana da masifar kanshi kawai ana so ki sashi kasan nonon ki ki je shimfiɗar mai gida matukar mai gida ya taɓa nonon yan Allah da ya zama nama haɗi ne mallaka ce ta zamani mai kyau sha yanzu